Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa headquarter tsaro ta ce sojojin saman Najeriya na rundunar Operation Hadarin Daji sun karar da wasu 'yan bindiga a harin da suka kai a harin da suka kai a wani sansanin su na dajin Kuyambana da ke jihar Zamfara. Kafin nan, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Shugaban ɓangaren yaɗa labarai na rundunar sojin Manjo General John Inance ya bayyana hakan a wata takarda da ya fitar a ranar Lahadi a Abuja. Inancen ya ce, harin ya biyo bayan gano wasu gidaje da aka gina a cikin surkukin dajin wanda ake tsammanin mayakan ISWAF da 'yan bindiga ƙarƙashin ƙungiyar Dogo Gide ke amfani da su. Kamar yadda ya ce, An tura jiragen yaƙin sojojin sama da jiragen sama mai ɗauke da bindigu domin tarwatsa wurin. Takardar ta ƙara da cewa, Shugaban dakarun sojin sama, Ya Marshal Sadiku Abubakar, ya jinjina wa rundunar Operation Haɗarin Daji a kan ƙwarewarsu. Ya kuma hore su da su ci gaba da ayyukansu na tarwatsa 'yan ta'addan ta sama wanda hakan ke samar da babban nasara wurin ƙarar da 'yan bindigan. Duka-duka